you Jama'a barkan da wuni da kuma zuwa ga shirin sashe wasu na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. A jamhuriyar Nijar ana jin mu a tashar mata VOA Africa da ke mai a kan mita ɗari da biyu da dubu biyar a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo nan masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya a birnin kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a muna muku marhaban lale mun ji daɗi da kuka samu damar cafo tashar ta Ali Mustapha Sokoto ne yau ma muna tare da Baba Yakubu Makeri da zai share mana fage da kanin mu 'Yan sanda na Netherlands sun kama wani mutum ɗan shekaru 22 da ake zaton yana niyyar kai harin ta'addanci. Kotun koli a ƙasar India kuma ta zartar da hukunci a yau cewar duk wani ɗan ƙasar na da haƙƙin a kiyaye sirrinsa. alaƙa amurka da ƙasar masar ta fara huskantar matsala a jiya laraba biyu bayan yanke agaji da amurka ke baiwa masar saboda rashin mutunta haƙoƙin bil'adama to bayan baba ya gama baku labaran duniyar baki ɗaya jakadar najeriya na amurka wanda ɗan jihar borno ne zai mai da martani ga zargin da ake na cewa 'yan boko haram suna samun taimakon wasu bare-bari na cikin gida na taɓa jin wannan zargi amma ni na san cewa wannan zancen banza ne ce wai mutanen yanayi ne hmm. wadda su suka sha wahala to ya kuma za a ce wai uh, su ne suke uh, supporting boko haram sannan wasu hafsoshin sojojin najeriya kuma za su gaya mana abin da suka tattauna a zaman da suka yi da shugaba muhammadu buhari irin barazanar da yake faruwa a ƙasar nan yanzu ai kowa ko yaro karami ma ai yana ganin kuma wa ya san abin da za ta haifa a zuwa gaba baya da baya haka wasu masana za su yi mana fashin baki kan muhimmancin ziyarar wata tawagar kusoshin kasar jamus zuwa nijar da mali kuna jin abun da yake faruwa ƙasa spain kasa horanshi inda waɗannan 'yan ta'adda suke tunowa kai su yi ɓanna daga nan ƙasar afirka har ƙasashen turawa a samu a haɗa gwiwa a samu aiki wanda za shi tsirar da mu ga ta'addanci To bayan duka wannan da yake wa ci muna da shirin sai bango ya tsage akwai kuma ra'ayoyinku na imel amma yanzu ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan Netherlands sun tsare wani mutum ɗan shekaru 22 da suka kama da safiyar yau Alhamis biyu bayan kurmatawa daga takwarorinsu na ƙasar Spain cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a wurin wani wasan kaɗe-kaɗe eh, da za a yi a rotterdam wuni guda kafin wasan an kama mutumin ne a cikin wani samame da aka kai a gidansa a gundumar kudancin ƙasar na brabant inda 'yan sanda suke bincikinsa jama'ai a rotterdam sun ce an soke wannan wasa wadda kungiyar mawakan amurka da ake kiransu alalas za su yi a jiya laraba kamfanin rotown da ya shirya wannan wasan ya dora a shafinsa na twitter cewar an dakatar da wasan daga inda za a yi shi inda ake kira marcelo an yanke shawarar soke wannan wasa ne saura wuni guda bayan wato za a buɗe kofar shiga na inda za a yi wasan wannan kaɗe-kaɗen ga jama'a magajin garin rotterdam ahmed abu talib ya faɗa a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya laraba cewar 'yan sanda suna yi wa mutumin da ya ɗauko motar tanka ciki da iskar gas da aka kama shi a kusa da inda za a yi wasan tambayoyi motar da tana ɗauke ne da lamban ƙasar spain kotun koli a ƙasar india ta zartar da hukunci a yau alhamis cewar duk wani ɗan ƙasar na da haƙƙin a kiyaye sirrinsa da doka ta bashi wannan hukunci na bai ɗaya da manyan alkalai guda tara suka tabbatar ya zo ne a matsayin amsa ga ƙalubalantar shirin gwamnati na katin zamani mai ɗauke da bayanan mutum wanda ya buƙaci a ɗauki alamar yatsu na mutane da kuma na idonsu sama da mutane biliyan guda ne suka shiga wannan shirin da ke niyyar yi wa ayyukan gwamnati tsari da kuma rage ayyukan masu damfaran ƙasa. amma kuma wasu 'yan ƙasar sun bayyana damuwarsu game da kiyaye bayanan mutane yayin da kuma wannan katin zamani yake ci gaba da zama abin da ake bukata wurin ayyuka da dama da kuma wurin ajiyan kuɗi na banki gwamnati ta musanta cewar kundin tsarin mulkin ƙasar indiya bai bai ma ɗan indiya hurumi kiyaye sirrinsa ba ita kuwa kotun kolin ƙasan ta yi watsi da wannan magana a cikin hukunci da ta yanke tana cewar haƙƙi na kare sirrin ɗan ƙasar indiya bangare ne mai muhimmanci a dokar 'yancin rayuwa da walwala ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar alakar amurka da masar ta fara wacce ta samu bunƙasa ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa donald trump ta fara fuskantar matsala a jiya laraba biyo bayan yanke agaji da amurka take baiwa ƙasar masar saboda rashin mutunta haƙoƙin bal'adama amurka ta yanke kusan dala miliyan ɗari na taimako da take ba masar kuma ta jinkirta ba da agaji na kuɗi da makamai na kusan dala miliyan ɗari biyu ga dakarun sojan ƙasar waɗanda suke samun katso mai tsoka daga agaji da amurka take bayarwa a ƙasashen waje jama'a amurka sun ce masar ta gaza wurin mutunta haƙoƙin bal'adama da kuma sassauta tsauraran matakan da gwamnatin ƙasar take ɗauka akan ƙungiyoyin ƙasa da na masu zaman kansu. ministan harkokin wajen masar ya nuna rashin jin daɗinsa ga shawarar da amurka ta ɗauka ya ce wannan rashin fahimta ne na tsarin alaka da ta haɗa ƙasashen biyu shekaru da dama rahotanni sun nuna cewar an ɗage ganawa tsakanin babban jami ko kuma mai bada shawara ga shugaba donald trump jared kushner da kuma ministan harkokin wajen masar sami shukri waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc waɗanda suka kada ƙuri'a a ƙasar angola suna zaman jiran ganin wanda zai zama sabon shugaban ƙasarsu bayan shugaba jose eduardo dos santos wadda ya kwashe shekaru da dama yana mulkan ƙasar yayi murabus al'ummar angola sun zuba ido su ga ko ministan tsaron ƙasar jao lorenco wanda ake kyautata masa zaton shine zai gaji dos santos hakan zai tabbata jam'iyyar mpla mai mulkin ƙasar ita ce ake ganin za ta lashe zaɓen na jiya laraba a faɗin ƙasar inda za a zaɓo sababbin wakilan majalisar dokoki 220 da za su zaɓo shugaban ƙasar mai zuwa. To, Baba Yakubu Makeri ne ya ba baku labaran duniya daga Washington. To madaliyan sai rahotannin mu kuma za mu fara ne da na Hassan na kai na Abuja kan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yi da manyan sa jim kaɗan bayan dawo shi daga Ingila. The issues of security, every security threat, all the security threats were treated one after the other. babban hafsoshin sojojin najeriya kenan general abayomi gabriel olonishakin ke karin haske ga 'yan jaridu sakamakon tattaunawar da suka yi da shugaban kasa muhammadu uh, buhari batun tsaro dukkanin ababen da ke haddasa barazan tsaro an tattauna su kama daga satar mutane rikicin manoma da makiyaya da ma 'yan awaran biafra duk an tattauna su a wannan taro to shin ko takamaimai akwai wani umarni na musamman da shugaban ya baku? Na ce batun haɗin kan ƙasa da ma kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulaliya wannan wani abu ne da ba gudu ba ja da baya kuma mu sojoji an jaddada mana cewa dole mu yi aiki wurjanjan don aiwatar da wannan umarni. Uh, Ko ta wace fuska masu ruwa da tsake ke kallon wannan tattaunawa kan sha'anin tsaro da shugaban ya yi da hafsoshin sojin ƙasar Alhaji Bello Arabi Sardunan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan Arewa maso gabashin Najeriya. Ah, to ai gaskiya ne irin barazanar da yake faruwa a ƙasar nan yanzu ai kowa ko yaro karami ma ai yana ganin ta kuma wa ya san abin da za ta haifa a zuwa gaba. Ai maganin kowa ya san shi, ai maganin shi mana mu samu mu zauna lafiya. Ai shine abin da ya kamata a yi. Yanzu kuna da kwarin gwiwa kan matakan da shugaban ƙasa ke ɗauka a baya bayan nan. To, ba mu gani ba tukunna sai mun gani idan muka gani mu zuba masa ido mu gani nan da 'yan kwanaki kaɗan mana. ai za mu gani in abin zai kyau ma za mu gani in ba zai ba za mu gani. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaishe ka Hassan, to dangane da wannan magana ta tsaranci jiya lokacin da ya kama na ziyara nan sashen wasu murar Amurka muka tambayi mukaddashin jakadan Najeriya a Amurka din Alhaji Hassan Muhammad Hassan maganar zargin da ake na cewa in ba domin Boko Haram suna samun taimako daga cikin yankunan da suke zaune ba da tuna an gama da su. na taɓa jin wannan zargi amma ni na san cewa wannan zancen banza ne zancen banza uh, in the sense that mutane suna da abubuwa da yawa sukan kawo uh, wasu kalamai mm. don su canza ra'ayin jama'a mai yiwa ma 'yan boko haram din ne suke faɗi amma yaran da suke amfani da su duk 'yan nan ne wurin ne ne to amma abin da ya faru wasu an yi scripting ɗinsu da karfi da yaji eh, da karfi da yaji kuma an yanzu ina alal misali yan matan chibok mm. wasu su sun ce ba su son su dawo sun hankalin sa kwanta da zamu so an juye musu kwakwalwa kenan kuma menene eh, oh, amma an ce akwai har mutane da suke ba da su kyauta ga boko haram su je su yi kunar bakin wake ba wanda zai ba da ɗan shi ko ƴar shi kyauta sai dai wadda an kashi ce wai mutanen yanayi ne mm. wadda su suka sha wahala suka fi kowaye mashan wahala mutum ya yi tafiya daga bama da kafa ya zo mai duguri kuma irin irin wayannan irin wayannan dubbansu suna nan hmm. to ya kuma za a ce wai su ne suke sakotin boko haram su suke ba boko haram wurin zama sun kashe lawanansu hmm. sun kashe dagatansu sun kashe masu unguwanni su ne manya wadda za su rike gari to an wayan nan basu nan wasu sun ce abin da yasa ake ganin karuwar hare-hare shine saboda buhari baya nan lokacin da buhari baya nan an ga samu karu-kare kana ganin rashin zaman bahari ne yasa aka samu karin hare-hare nan no ban yi tsammanin ban ganin haka ah, abin da ya faru an sojojinmu suna kokari hmm. kuma ba sojojinmu kaɗai ba abin nan ya haɗa ah, da nigeria da chadi da uh, kamaru da niger to duka da fari sun hada karfi da karfe suna yakin wannan boko haram so sun ga sun gama uh, yaƙinsu yakin su dai na physical wai mm. gashi mm. za a yake su haka so abin da ya faru sun dan uh, maybe sun yi slowing down kuma everybody in kana wannan abin dole akwai time inda zaka ce za ka huta mm, so uh, su mutanen boko haram ba mutane ne da za ka ɗauka for granted ka ɗauke su wai gashi za su abin nan ba za su uh, uh, waiwaice ka mm. su gane ko gashi kana son ka ɗan huta kana za su afka maka jakadar najeriya amurka kenan hassan muhammad hassan da ke mana bayani kan abin da ke faruwa a can jihar borno to muna da sauran abubuwa da yawa da muka hira da shi a kansu da za mu kawo muku a shirye-shiryenmu na nan gaba to yau a bangaren jin ra'ayinku ta wayar tarho a shirinmu na karfe tara da rabi na dare za mu so jin albarkacin bakin ku game da wannan al'amari da ke faruwa a najeriya We call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment. Ya ce muna kira ga shugaban kasa da ya sani cewa Najeriya tana cikin wani hali na kakanikaye a halin yanzu. Lokaci ya yi da za a sake fasalta Najeriya. Wata dabara ce ta neman yadda za a raba kasa. To a kan wannan muke son jin ra'ayinku ya kuke ganin wannan kiraye-kirayen da ake ta yi a sassa daban-daban na sake fasalin Najeriya in ma za a fasalta ta ya kuke son fasalin ya kasance ne za mu tsamayi wayoyinku akan wannan al'amari yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda shi ma wakilin Musulmi Muni Barma magana shanin tsaro ce ya taɓa dangane da ziyarar da wata tawagar Jamusawa suka kai a Yamai. Ƙasar Nijar na matsayin wani yankin da masana al'amuran tsaro suka bayyana da mahimmanci wajen ɗaukar matakan karya lagon ƙungiyoyin ta'addancin da suka hayyaci ƙasashen yankin Sahel. Saboda haka ake ɗaukar wannan dalili a matsayin wata hujjar kafa sansanin sojan ƙasashen yammaci a Nijar ɗin da makwabciyarta wato Mali. Mafari kenan da Majalisar Dokokin Jamus ta aiko da tawaga a ƙarƙashin jagorancin Dr. Hans Peter don canza yawu da takwarorinsu na waɗannan ƙasashe. honorable hamma asa shine shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro a niger ba nan sahel ba kamar niger da wani mali da nigeria da burkina da chad da sauransu harakar tsaron ƙasa duka yau ta shahi al'umma duka gaba ɗaya saboda kuna jin abin da yake faruwa ƙasa Spain, ƙasa Faranshi, ƙasa ko ina dai inda waɗannan 'yan ta'adda suke tunowa kai su yi ɓanna kenan abu ne wanda ya kamata duka dubarori na tsoron ƙasa daga nan ƙasa afirka har ƙasashen turawa a samu a haɗa gwiwa a samu aiki wanda za shi tsirar da mu gaba ɗaya bisa ga wannan aiki na ta'addanci. samar da bayanai a game da yanayin da sojojin jamus ke ciki a fagen daga na daga cikin abubuwan da ke tafi da wannan tawaga ta 'yan majalisa. shugaban jamus da kanta ta zo na niger kuma ba a daɗe ba na a tele ga radio mun sami labari motoci da motuna waɗanda an ka bada ƙasa agadas akwai sojoji waɗanda suke nan suna horar da namu sojoji suna tare da su da kayan aiki waɗanda suka sarrafa kansu da kansu to muna kyautata zaton wannan hulɗa lalle za mu samu riba bisa gare ta shugaban tawagar 'yan majalisar dokokin da ke kula da sha'anin tsaron ƙasar jamus dr hans peter ya bayyana cewa ra'ayoyi sun zo ɗaya da takwarorinsu na nishar dangane da gurin murkushe ta'addanci sai dai inda aka sha bambam majalisar dokokin ƙasa ce ke da hurumin saka ido a kan ayyukan rundunar mayakan tsaro a ƙasar jamus sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaishe ka Suleiman, to kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na murya Amurka ne suna zo muku daga nan sashen Hausa din na murya Amurka a Washington DC, inda yanzu munan safiya ce yanzu misalin karfe 11 da minti 16 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya Malam Jamilu Muhammad na Kaya ya yi tambayoyi guda biyu a kan masu neman kafa ƙasar Biafra da kuma shirin da Majalisar Dattijai take yi a kan hanyoyin inganta ilimi. Sanata Ahmed Lawan ya fara amsa tambayar masu neman kafa a ƙasar biafra lokaci ya ƙure a saboda haka ga sanatan nan da sauran bayani sanata Gareka. in za a ba da matsayi ni a bani ko kuma a ba wannawa in za a raba abin da ke kasafin kuɗi ne ni a bani a yanki na yadda aka ba yankin wani wayannan duk bayanan nan dai ba su wuce wayannan ba to ina ga abin ya ɗanyo ƙasa yanzu ba kamar yadda aka ɗauko shi da farko ba tunda da farko har kusan kamar kullum sai sun yi zanga-zanga da makamantansu yanzu mafi rinjayen bayanai da ake shi ne a kira ko a yi sabon taro na ƙasa irin wadda aka yi ta yi a baya ko kuma a'a abin nan sakamakon taro na ƙasa wannan shugaba jonathan ya kira a alif dubu biyu da goma sha hudu a yi amfani da sakamakon a kai wa majalisa majalisa ta aiwatar to a nan wannan ma akwai matsala domin yayin da shugaba jonathan ya ce ya kira taro na ƙasa na farko jam'iyyar apc ta ce ita ba ta yarda da wannan taro da ya kira ba don ba gaskiya saboda haka ita ba za ta kasance a ciki ba haka kuma har aka gama jam'iyyar apc ba ta shiga ciki ba ba ta ba da gudunmawarta ba to kaga anan kusan abin wato zai yi wuya a ce abin da aka aiwatar a wannan taro a kawo jam'iyyar apc ko gwamnatinta wadda bata ma yarda da wancan abin da aka yi ba a ce ta aiwatar kan nan abu na biyu mutane da yawa sun yi kukan cewa wancan taro ba a yi shi bisa adalci ba akwai wasu yankunan ƙasar nan da ba a ba su wakilci yadda ya dace da yawansu ko adadin mutanen da ke eh, wannan yankin ƙasa ba saboda haka wannan ma zai sa a samu matsala daga baya akwai wanda suke cewa su a ba su su rike duk kudin man su idan aka sayar nasu ne sai abin da ke zama haraji suka biya wa gwamnatin tarayya wato yan naja delta kenan yarba cewa suke a a raba ma kasan nan wato jihohin nan a kashe kananan hukumomi kada a sake raba kuɗin da aka samu na sai da mai da sauran kuɗi na kasa bisa kananan hukumomi 774 wanda a tunanin mutane wannan din ya fi wa arewa daɗi saboda arewa take da mafiya yawan kananan hukumomi fiye da kudancin Najeriya. To ina son in tabbatar maka cewa har yanzu dai babu inda aka tsaya akan ga abin da za a yi. Duk dai kiraye-kiraye ne, amma ni a zamana na ɗan majalisa kuma wakilin mutane. Na san cewa babu abin da za a iya yi sai an zo majalisa ta kasa. Babu shi. saboda babu wanda doka ta bashi dama ko tsarin mulki ta bashi dama ya yi wani canji a yadda Najeriya take yau ba tare da ya zo majalisa ba. Obasanjo ya so ya kara wa kansa lokaci inda zai iya daga vila da zai a dubu biyu da shida amma sai da ya zo majalisa da ya zo majalisa kuma sat ɗin shi aka kashe to kaga kenan babu wani wuri da za a je a koya a ce an yi wani gyara sai dai an zo majalisa mu kuma idan aka zo wurin majalisa abin da zai yi wa mutanen da muke wakilta daɗi zai musu adalci zai musu kyau shi za mu tsaya a kai wannan kenan tambaya ta ah, ta farko eh. wanda ke akan ilimi eh. to ilimi a gaskiya an samu kuma bayansa da jimawa yadda da ilimi in ka yi firamare za ka iya karatu ka yi rubutu a baya kenan da nisa mewa kamar shekara ashirin zuwa talatin zuwa arba'in baya dan firamare abin da ya iya zai iya rubutu a turo wasiƙa a unguwarsu ya zo ya karanta da sauransu yanzu abin ya ji tura an samu kuma baya a nan kuma saboda irin kuɗin da ake warewa ilimi ya ci baya ba kaɗan ba hakanan kuma irin mutanen da ake fitarwa da sunan su ne malamai da yawansu su kansu ma suna son a koyar da su saboda haka abin da gwamnatin tarayya take har kullum kokari take ta ga cewa an gyaro ko kuma an tallafa wato quality ko kuma yadda za a tabbatar darajan karatu ya koma irin na da a nan mu 'yan majalisa abin da za mu iya yi shine har kullum idan aka kawo kasafin kuɗi mu ce a ƙara wa ilimi ko kuma mu ƙara wa ilimi mu da kanmu mu ce a ɗauki malaman da suka dace mu ce ya kamata a kawo ayyukan abubuwan aiki na malamai misali azuzuwa a azuzuwan da yara ba su wuce misalin ashirin ba ko in sun yi tsanani talatin kar su wuce nan amma za ka je yanzu haka za ka tarar babu azuzuwa aji ɗaya zaka sami yara kamar hamsin kamar sittin to kaga nan koyo zai wahala koyarwa shi malami kansa koyarwa ma zai ba shi wahala saboda in kana da yaro hamsin ko sittin da wa zaka ji amma idan yara ashirin ne ka iya zuwa kowane yaro ka yi magana da shi ka gane abin da muke nufi eh a ban gane ba to ga bayani amma idan yara suka yi yawa babu maganan masu fahimci wani abu kaɗan na cikin su fahimci wani abu saboda haka mu aikin mu anan zama yan majalisa mu nemi kuɗi mu bayar kuma mu tabbatar kuɗin nan da muka ƙara wa ilimi an yi amfani da bisa ƙara wa ilimin daraja da kuma ɗaukaka da irin kwalitin da ya kamata a bashi domin shi ne ginshiƙin raya ƙasa da wani duk ci gaba da za a samu a kowane irin ƙasa ne. To malami na gaba bismillah ko? Ah, wa alaikum salam. Ah, a suna na suna neman suna zuwa daga zuwa na farawa tare da karfin mai maraba ka ce yan tumata ina ban ba ko barka zuwa na filin na albarka. alhamdulillah assalamu alaikum. Ah, ah, a babban bako a matsayin da na sanata wannan ta fito a jihar yobe a nake kuma maka tambaya ta na bangaren. a ala hakika a game da matsalar da ake samun ta farin gwamnoni a game da wani rike albashi da aka yi a jihar yobe wannan a wasu bangare wannan mai zama gwamna yana magana cewar an yi ungulu da kan labu a nan yanke saboda su ana ganin ba su zaɓi a jam'iyya mai ci a wurin ba har ma an yi an rike masa albashin su an hana su a biya wani da a hana wani yankin sun ba wata doka ne wata za ku yi wani domin a taka gwamnonin jihohin najeriya nan birki wani abu ya kawo ƙarshe tambaya na sai kenan tambaya na biyu a har yau dai ina garin yau akwai wani sanata da ya yi a wani babban asibiti a fatarsu wana aka zo bude wannan asibiti da girma gona ya yi kenan dukkan wannan ya saki ya je wannan bude asibiti da zimmar bai ce ya je ba tunda dai ba jam'iyyar su ce kai wannan asibiti ba har mutum ya je gurin wannan bude asibiti wani suke zai fuskanci cikinsa har ma aka samu wani a kwamina ya kunnan kashi ya nuna cikin kasa ya je aka buɗe wannan asibiti da shi har ma an cire shi shin babu wani doka da za a kawo ƙarshen wannan fitinu da ta fama musamman a arewacin da namun yana Najeriya a jafanta mu sannan tambaya da ta ƙarshe shin a da girman shugaban kasa alhaji muhammadu buhari kamar ta Allah ya masa lafiya ya yi magana cewar yan arewa su dawo ku dawo ku a ci gaba da noma domin tattalin arzikin kasar mu dama akan noma ya dogara to sai kuma muka samu kalubale game da tsarin wannan noma a an fidda taki a bisa doka ta samu ta kasa wanda yan suna suna da dokan nan an ce a sai da taki naira dubu biyar da ɗari biyar yau ga shi ɗan najeriya yana siyan taki dubu bakwai zuwa dubu bakwai da ɗari biyar an sa namba waya ta bogi in ka sa namba wayar ma su masu wannan nan waya an ce abin ya makarfin su yin har ma an samu wata matsala a kaduna ana zuwa a bugo lagos taki ta karya wannan ba ta gwamnati ba ce a zo a rika tura taki na karya ana koyarwa mutane dubu biyar ɗari biyar wancan kuma abinin na ƙasar wannan aka yarda da asiyar nan ya kai dubu shida da ɗari biyar zuwa dubu bakwai wannan gudunmuwa majalisa za ta bayar domin a ce najeriya ne ta tsaya a kan doka na wani wajen doka da rika amfani da dokar wani biyan da ita ga doka doka ta saka shi inda muka fata kai da wajen don kuma jarabajiya na gode. kash malam suleiman gashi ka yi tambayoyinka to amma kuma lokaci ya kawo jiki a saboda haka sai kai mana haƙuri sai makon gobe cikin yarda allah sanata ahmed lawan zai baka ansa a halin yanzu kuwa jima'i ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. Toma da lahali yanzu kuna ta da sashen wasan mura Amurka karfe 11 da minti na safe a nan Washington DC ga ra'ayoyin ku yanzu nan. To a yau wasiƙa mata farko ta fito daga Isa Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yoben Najeriya wanda yace salamu alaikum sashen wasan murya Amurka. Da Allah ku bani dama in kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi waiwaye a dan tafiya ya dubi mutanen da suke gwamnatinsa domin a cikinsu akwai kara da kiyashi don haka ya kamata yi tankaɗe da lailaya a gwamnatinsa sai kuma sako na biyu wanda ya fito daga mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara wani shi kuma ke cewa muna fatan yunkurin farfado da kamfanin musakar kaduna ya kai ga nasara domin ci gaban tattalin arzikin jihar da ma yankin arewacin najeriya baki ɗaya. da fatan jihohi goma sha tara da ke yankin za su bayar da dukkan tallafin da ake bukata don gudanar da wannan aiki voa hausa tabbas ne ma na gamsu da wannan matakin da kotun kolin kasar india ta dauka na haramtawa mazaje yin saki uku nan take domin dakile samun yawaitar mace-macen aure ina ma ce kotun kolin ƙasa ta najeriya za ta yi koyi da hali irin wannan domin rage yawan zawarawan da ke gararan ba a cikin sako da lungunan kasar mu najeriya wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun sani Gulli Kampala malamadori jihar jigawan najeriya wasiƙa mu ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri waɗanda ke cewa assalamu alaikum biyoyi hausa da allah ku bamu dama don mu yi kira ga kasashen da har yanzu 'yan ƙasar su ke cikin ƙangin bauta da zai ƙoƙarin ceto su daga wannan ƙangi haka ma ƙasashe masu fama da sabuwar hanyar bauta da ake kira cilani su ma su ƙoƙarin ceto 'yan ƙasar su. to ma da lasai in sake mai da ku gaba ba ku labarai a takaici. ana sa ran nan ba daɗewa ba fadar white house za ta bai wa ma'aikatar sojin amurka ta pentagon shawarar aiwatar da umarnin shugaba donald trump akan haramtawa mutane da suka sauya jinsin su aikin soji a cewar wani sako da mujallar wall street journal ta buga daga bisani jami'ai kuma suka tabbatar wa jaridar new york times da kamfanin dalancin labarai na reuters za a baiwa sakataren tsaro jim mattis watanni shida ya aiwatar da wannan shiri wanda shugaba trump ya ta faɗi a cikin jirin sakonninsa na twitter a ƙarshen watan yuli wannan shirin zai bai wa ma'aikatar tsaron ta pentagon daman wato ta sojojinta waɗanda suka sauya jinsinsu bisa tsari da za a tabbatar ko za a iya tura su bakin daga ko kuma wani aiki na daban shirin zai kuma hana ɗaukar sababbin mutane waɗanda suka sauya jinsinsu shiga aikin soja kuma za a kawo ƙarshen kuɗaɗen da ake kashewa wurin kiwon lafiyan waɗannan mutane da suka sanya jinsinsu a cikin aikin soji wasu wakilan majalisar dokoki 'yan bangaren masu tsaurin ra'ayi sun yi na'am da wannan shawaran amma kuma sauran kuma jama'a wadda suke majalisar dokokin sun yi tir da wannan wato shawara da shugaban kasa ya yanke na sallaman waɗanda suka sauya su. to bari mu ja muka barki a nan babu mun gode jama'a abin da ya sauka a nan kenan sai mun dawo da karfe ta da rabi na dare kada ku manta muna son mu ji ra'ayinku kamar da yadda kuke son ku ga an fasalta Najeriya amma dole fasalta tudin ya zama dole yanzu muna gayyata ku ku shirya ku tarbi tawagar yau da gobe ga Usmanu nan tare da Maryam da Safinatu da kuma Daniel za su shigo. Huta lafiya.